manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta riba a cikin hadisansa da dama waɗanda ya bayani daga cikinsu akwai hadisi da ya bayani cewa ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa daga cikinsu na farko shine shirka ya kawo manya-manyan zunubai kamar su zina da sihiri daga cikinsu ya hada da cin riba da haka kenan kaga cin riba yana daga cikin manya-manyan zunubai sannan Allah ta'ala ya gargadi akan cin riba ya kuma tanadi ukuba mai tsanani ga wanda ke cin riba sannan hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun nuna mana cewa a gurin riba da mai ci da mai bayarwa duk tafiya su guda da haka kada mu zaci cewa ayoyin da ke hani akan riba ko suke tsawa akan cin riba kada mu gaci cewa suna hani ne ga wanda zai karba ya ci kawai a'a hatta wanda zai bayar da riba da wanda zai karba tafiya su daya ba bambanci kamar yadda za mu gani a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam to Allah ta'ala ya tsananta uquba bi da bi daki daki ga maciyin riba daga farko akwai ukuba ta nan duniya bayan ukuba ta nan duniya akwai ukuba ta barzaku a barzaku shine rayuwar da ke gudana bayan mutuwa kafin tashin kiyama wacce galibi an fi yinta a cikin kabari to wannan rayuwar kabari ita ma maciyin riba yana da tashi yana da nashi rabo na ukuba a wannan lokaci haka na lokacin da za a tashi filin kiyama kafin a yi hukunci tsakanin bayi a tura 'yan aljanna aljanna 'yan wuta wuta a lokacin da ake tashi daga kaburbura a fito a wannan lokacin ma maciyar riba yana haɗuwa da nashi rabon na ukuba a wannan maukifi sannan kuma uwa uba shine riba tana kaɗa maciyinta da wanda yake ta'aba da ita tana kaɗa ta a cikin wuta to duk waɗannan ukubobi Allah ta'ala ya tara wa maciyin riba ukubar ta duniya shine Allah ya yi alkawarin zai iya bai albarka cikin dukkan mu'amalar da aka yi da riba Allah na cewa yan haƙullahu riba wa yurmi sadaka Allah ta'ala yana rugurguza riba sannan kuma yana bunƙasa sadaka duk wanda ya bada sadaka Allah zai bunƙasa masa ita duniya zai bunƙasa masa ita duniya da lahira wanda ya ci riba Allah zai wargaza ta a duniya da lahira to da haka wannan shine riba a rawaito daga abdullahi dan mas'u abdullahi dan abbas yana cewa riba duk yanda ta yawaita to karshen ta sai ta zo zuwa ga karewa da lalacewa saboda Allah ya riga alƙawarin cewa yamhaqullahu riba don haka duk yanda riba take burge ku da duk yanda kuke da sha'awa ga riba kada ku an shi riba domin idan ka an shi riba to ka rusa kanka ka rusa iyalinka ka rusa dukiyarka saboda Allah ya yi wannan alkawari wannan ita ce ukubar maciyar riba a nan duniya sai ukubar maciyar riba a Barzaku a rayuwar kabari yana da uquba ta musamman a rayuwar kabari wannan ko ya zo a wani hadisi mai tsayi wanda samurat bin hindub ya rawaito wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin tafiyarsa ah, ta Isra'i da irin abubuwan da ya gane da cikin abin da ya gane ya ga wani mutum yana iyo a cikin wani gulbi na jini wanda duk lokacin da ya wahala ya wahala ya wahala ya kusan zuwa gaba inda zai samu ya fito ya huta sai a harbe shi da wani dutse a bakinsa wannan dutsen ya fasa masa baki ya shiga saboda wannan harbin dole sake komawa idan ya koma ya tafi yayi iyo yayi iyo yayi iyo ya sake dawa zai fita gaba sai a sake harba masa wannan dutsen haka yake tsawon rayuwarsa a kabari idan zai shekarar dubu a kabari to yana cikin wannan azaba da wannan wahala har lokacin da za a yi busa iya kaho na biyu mutane su fito daga cikin kabari kaga wanda ita ce ukubar masiyar riba idan kuma aka busa kaho kaga ya rabu da wannan ukuba domin wannan ukuba ita ta cikin kabari ne amma yana gama ta kuma sai zai shiga wata ukuba ta musamman kuma Shi ne ranar tashin alkiyama inda Allah ba mu labarin ta alkur'ani yace allazina ya'kuluna riba la ƙumuna illa kama ya alladhi yatakhabbathu ya shaytanu min al-mas cewa waɗanda ke cin riba ranar kiyama ba sa tashi daga kaburburansu sai kamar yadda wanda yake da bugun aljani ke tashi da haka suna tashi suna faduwa su tashi za su yunkuro za su tashi sai su mulkina su fadi saboda kamar yadda ya zo a asar cewa cikin su zai kumbura girma sosai sannan saboda girma da nauyin cikin nan ba sa iya miƙewa da haka da sun zo za su miƙe sai su koma su fadi me ya cika cikin shine riba riba ta cika musu ciki don haka gashi yanzu sun zo suna ganin molinta a hatta a filin kiyama haka nan bai tsaya a nan ba Allah ta'ala zai shelar cewa lalle ya kulla yaki da su Allah na cewa ah, fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli idan ba ku daina cin riba ba to ku sani cewa an yi shelar yaki gare ku daga Allah da manzansa da haka Allah da manzansa suna yaƙar maciya riba Abdullahi dan Abbas yana cewa ranar alkiyama za a ce da maciyin riba ɗauki takwabinka ka fito filin daga domin kai ne abokin yakin Allah a wannan wuri Ka wannan yana daga cikin ukubar wannan ne sannan uwa uba ukuba babba wacce ta fi girma ita ce ukubar wutar jahannama Allah ya kare mu daga dukkan waɗannan hukumomi to da Allah yana cewa ya ladina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin ku ji tsoron wuta da aka tanade ta ga kafirai kun ga tunda Allah yana bayanin riba kenan kun ga ashe ku ji tsoron wutan nan da aka tanade ta ga kafirai ko ku ji tsoronta ta hanyar janyewa daga cin riba wannan shine ukubar riba yanzu da mun san ukubar riba mai ce wannan riba da take da wannan ukuba mai tsanani wannan riba malama sun yi bayanin ta cewa riba shi biyu ce akwai riba ta jinkiri wacce ita ce ribar da yawancin larabawa suka san da kuma suka fi ta'amuli da ita shine idan ka ba mutum bashi ka ba mutum bashin naira dubu daya zai kawo maka bashin ka zai biya ka karshen wata sai ka ce to ka karshen watan nan ko da za ka kawo min za ka kawo min dubu ɗaya da ɗari ɗaya idan ka ba shi akan haka ka zama wanda ya bada riba idan ya ansa akan haka ya zama maci idan ya ansa akan haka ya zama mai ansar riba kai kuma idan ka bashi akan haka ya dawo maka da shi to ka zama maciyin riba da haka dukkan ku tafiya ku guda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la'ana Allahu akilar riba wa mutilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qalahum sawa yace Allah ya la'anci maciyin riba da wanda ke bada riba shine wanda zai karɓi bashi akan riba akan ƙarshen wata zai kawo bashin tare da riba akilar riba kuma wanda ke ansar ribar ya ci a cikin ka koyi wani aiki da su ba lallai sai ka ci a cikin ka ba da wanda ke rubutu an yarjejeniya cewa wani ya karɓi bashin dubu kaza akan zai kawo ƙarshen wata dubu kaza tare da ƙari ka rubuta sai ma kana cikin la'anta haka nan ko baka rubuta ba in ka shaida ka shaidi cewa an ba wani bashin dubu a kan ƙarshen wata zai ba dawo da dubu ɗaya da ɗari ɗaya idan ka shaida ka zama shaida akan haka sai ma ka shiga cikin la'anta to wannan ita ce riba na haka duk lokacin da ka ba da bashi ko aka baka bashi da ƙari ya zama riba tawa'un an sharɗanta wannan ƙarin a farkon lokacin an san wannan abu a ce bashi ne an baka ƙarshen wata za kawo da ƙari ko ko a sai daga baya ba ƙarin ya taso an baka bashi cewa za ka biya ƙarshen wata ƙarshen wata ya yi aka zo karɓa ka da salarin biya sai mai bashin ya ce to in kaya da zan ɗaga ma kafa zuwa watan gaba amma da sharaɗin kai kuma za ka ƙara min wani abu idan ya haka ya zama maci riba kai ma idan ka yadda da haka ka zama mai ba da riba to da haka wannan ita ce riba ta farko kuma ita ta fi shahara sai kashi na biyu na riba shine ribar ribal fadl ribar fifiko Wace ita wannan tana shiga cikin kayan abinci akwai wasu kayan abinci guda shi akwai wasu abubuwa guda shida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirga ya ambaci zinare da azurfa da alkama da sha'ir da kuma gishiri da dabino ya ce waɗannan abubuwan zai yiwuwa a sai da jinsi da jinsi tare da kishi da haka zai yiwuwa idan kana da dabino mai kyau ni ina da dabino mara kyau wanda dabino dabinan ka idan an kai kasuwa ana iya sayan mudinsa guda ɗari biyu ni ko iyaka a sayan mudinsa guda ɗari ɗaya idan na ce to tun da haka ne kai ka bani mudu daya tunda dama mudun ka daya dari biyu yake ni ko in ka mudu na biyu tunda dama mudu na biyu sun kama dari biyu idan muka yi wannan musayi ya zama riba saboda dabino da dabino dabino sunansa dabino komin kyansa haka nan komin muninsa to haka tunda sunansa dabino za mu yi musanyen dabino da dabino to shari'a ba ta yadda a yi ƙari ko na kwara daya akan yadda za a ba mu wannan da haka za haka mudu da mudu buhu da buhu komin kyan naka ko mummunan nawa da zaran an yi ƙari to ya zama riba ko ko a yi musanyan amma ni ban baka nawa yanzu ba kai zaka bani an ni na baka nawa yanzu kai sai an zaka bar na ba a yi shi hannu da hannu ba shi ma ya zama riba to waɗannan su ne gunsu da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata malama sun yi sabani cewa za a shigar da wasu abubuwa ciki ko ba a shigarwa wasu ce za a shigar da wasu abubuwa ciki kamar dukkan abin da ya zama kuti abin da ake ci a zauna ya zama abinci kuma ana iya tanadinsa kamar irin su shinkafa irin ko wake da makamantansu guda kaga idan sun ɗauki wannan illa to kaga kenan kana da shinkafa musamman sai wannan na da shinkafa buhun dangote ni ina da shinkafa buhun eh, eh, buhun eh, shinkafar hausa bai yiwuwa ka zo ka bani buhu ni in baka buhu biyu ko buhu ɗaya da rabi saboda tawa shinkafa ce yar gida kai kuma ka bani buhu ɗaya saboda taka shinkafa ce yar waje idan muka yi haka mun yi riba idan muna so mu wannan mu sanya kowa ya tafi sai da naki ko da ni in je in sai da nawa in zo in sai naka da kuɗi ko ko kai ka tafi ka sai da naka in zo ka sai nawa da kuɗi ya dai zama da cewa an yi mu'amala da kuɗi ba mu'amalar musanye ba to wannan shine za mu dawo kan riba waccan ita ce riban nasi'a ba akwai riba da muke mu'amala da ita da yawa wasu sun sani wasu kuma ba sani ba wasu kuma sun sani amma sun ɗauka ba komai ba ne wasu kuma sun sani amma sun dogara cewa ai wasu malama sun riga sun musu fatawa cewa babu laifi wannan riba ita ce ribar bankuna ribar bankuna ribar da bankuna ke bayarwa ka ajiye kuɗi a banki banki su anshi kuɗinka su ajiye maka ƙarshen wata a ce duk wata ana sanya maka abin da suke kiran shi interest na naira kaza ko na percentage kaza wannan interest ɗin da suke sawa riba duk wanda ya karɓa ya ce ya ci riba me yasa saboda ga bayanai da malama suka yi musamman cewa wannan riba ba a santa ba sai bayan zuwan turawa mulkin mallaka kafin zuwan turawa mulki mallaka ba san wannan mu'amala ba ta ka je ka ajiye kuɗi a banki kuɗin ka ya dinga hayayyafa ba haka shari'a ta sani ba abin da shari'a ta sani cewa kuɗi suna hayayyafa ne tare da juya su kuma tare da ɗaukan dukkan wani hatsarin da ke tattare da su idan za a yi kasuwanci to an saka kuɗi a kasuwanci